وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yammacin biyu ga watan ramadan ranar alhamis kenan shekara ta 1434 wanda shine zo daidai da 11 ga watan julai na shekara ta 2013 ta miladiya muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya tsawaita rayuwarmu zuwa ramadana na wannan shekara watan alkhairi watan albarka watan ibada watan da mutum yake jin a zuciyarsa ana ingiza shi zuwa ga bautar Allah saboda me saboda masu jawo shi daga bautar Allah su ingiza shi zuwa ga sabo yanzu ga baki ɗaya ɗaɗɗaure su muna roƙon Allah ka ba mu nasara ta aiwatar da ibada da ikhlasi a cikin wannan wata ka sa mu cikin karɓaɓɓu a wannan shekara Allah ya ba mu bonus na kwana guda mun ƙara shiri ko ba haka malam jabir a ranar da ba a ga wata ba wanda tijo an gaya mishi aka ce ba bayan sanarwa ba a ga wata bai ce alhamdulillahi Allah ka sa ko gobe ka su gane shi <laughs> ka ce ba ko ba gare ba yin azumi za ce kai ni ban shirya ba ne wanda ba su shirya ba an kara musu bonus da kwana guda sun samu kara shiryawa duka duka dai ga mu cikin watan mai albarka har jiya alhamdulillah a wannan masallaci na abu huraira malaman sunna gaba daya a sakkwato da almajirai an haɗu a wannan wuri an buɗe tafsirai bayan haka kowa ya koma wurinsa an ci gaba yau ga mu cikin wuni na biyu a kwana a tashi sai ka ji an ce mun gama goma na farko sai ka ji an ce mun gama goma na biyu taki sai ka ji an yi idi rayuwar haka take tafiya da sauri da sauri shi yasa ya ma musulmi ya iya kokarin sa ya ci moriyar lokacin ya ci albarka wato wannan ranaku masu albarka waɗanda wato ibada take da sauki a ciki kuma take da karbuwa a gurin Allah a shekarar bara an kwana akan aya ta saba'in malam ko da ɗaya kai ala mallam ba kai muka tambaya wanda ya ja muka tambaya taho zamna da ɗaya mun ka kwana ko da biyu zabbi an ka kwana za ta shi da uku to alaran ma an saba ma faɗinka don haka bismillah amma kuma ina jin ai akwai alakar ta 72 da ta 73 don haka babu laifi ka saro daga 72 din kai da 72 ne aljigan mallan kai ka faɗa min da kanka wa huwa alladhi amma ni ce min kai qul ana ad'u min suratul an'am suratul an'am malam yayi tsayin sa aya ta 72 kwana ni ba ni da labari ina birni mai tsarki ina makka akai wannan amma dai babu laifi mu tashi daga kan aya ta 72 domin mu dunke ta da ta 73 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله wannan shine abin da ba zai yiwu ba mushirikai sunin rinka ce ma muminai ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ku zo ku bi hanyar mu duk wani laifi da kuka yi ma Allah mu mun dauke muku walidu dan mugira yake ce ma sayyidina abubakar ka bar muhammadu ka zo ka bauta ba gumki in laifi ne na yadda da zunubin ka da naudu a dauka a azamin to ai ba kowa wawa ne irin ka ba Allah ya ce kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhuruna ba su amsa ka ce za mu rinka kiran wanda ba Allah ba alhalin bai amfanin mu bai cuta mana amfanin bauta shine a samu yarda a samu gamsuwa ga wanda ake bauta ma to wannan bai kosan ana yi masa ba bambancin wanda yake bauta ma mahaloki da wanda yake bauta ma Allah shine idan kana bauta ma mahaloki to shi mahalokin nan zai ci karfinka ya ci zarafinka bai amfane ka ba amma idan kana bauta ma Allah to za ka ci amfani daga wurin Allah kuma Allah bai bukatar komi gare ka akwai bambanci ko ba bambanci to ya za mu bauta ma ma la yanfa'una wa la wanda bai amfani mu bai cuta mana idan mun mota mashi ba riba idan mun kyale shi kuma bai iya cuta mana wanda bai bauta masa ba abin da zai wani raddu ala aqabina kuna so a mayar da mu ga dugadugan mu koma baya ba da idhadan Allah bayan ubangiji ya shiryar da mu kalla ba zai yiwu ba shi yasa addini shigarsa ake ba a fitarsa duk addinin da kaga karuwa yake baya raguwa ba a ficewa daga cikinsa to alamun gaskiyar addinin kenan wannan shine abin da kisra ya faɗa ma hiraklu kai ya faɗa ma abu sufyan lokacin da ya tambaye shi ya ce ah, mabiyan Muhammadu nan karuwa suke ko ragwai ce karuwa suke ya ce haka gaskiya take kullum ci gaba take yi ya ce da istahwatu hawa fil ard kuna so mu koma kamar wanda shaidanun aljanu suka batar da shi a cikin ƙasa mushirikan laraba sun yi imani ko laraba sun yi imani cewa akwai ta fatalwa a daji wadda idan ka rabu da ayarin da ke tafiya da kai za ta rinka kiran ka tana wane zo ga hanya sai ta maka ka cikin daji ta halaka ka to wannan abin akwai kamshin gaskiya a cikinsa tun da yake har ƙur'ani yake ba da kwatance da misali da shi a cikin watan sha'aban a kusan tsakiyar shi na shekara ta 1400 eh, da goma kenan ko da sha ɗaya mun yi tafiya mu askar na ɗalibai a cikin yammacin ƙasar sudan kusan mun kai awa talatin da wani abu muna tafiya cikin dajin da babu gida babu ƙauye babu icce babu tsuntsu babu da baya shi ne kawai to abin da ba zan taɓa mantawa ba da dare muna ganin mota da fitillu a cikinta da mutane a cikinta sai da ce mana wancan fa ba mutane ba ne da jagora ake tafiya wanda ya sa hanya ya shi ne kawai yau sun ci sa'an liman ɗalibi kafin a shigo ake abin gato yanzu sai aka ce ai wasu aba wasu aljannu ne ke bayyana cikin dare domin su batar da matafiya don haka sai da kwararre yana gaban direba ana tafiya ya ce kakka binan binan ga hanya nan to wannan su ne waɗanda ke ɓadda mutane to idan kana da ayari aka rinka janka cikin daji su kuma ayari da ka ɓace za su rinka kiranka wannan irin tafiye tafiye dori kenan amma ka ga yanzu akwai tituna akwai kwalta amma har yanzu kuma ba ko ina ba ko a nan najeriya akwai wurare masu zurfi da ana zuwa babu kwalta na ba ku labarin wannan lokacin da muka shiga wurin zaɓen 2011 ko ba ah, ba haka ba akwai wuraren da ko babur ma da wahala in yana iya shiga bare maganan mota akwai bayan allah da suke raya a cikin karkara to irin waɗannan aka ɗan samu ka share hanya mota na bi ko jakkai suna bi ko raƙuma da dawaki suna bi da sauransu to in ka ɓace ma'ayari za a rinka kiranka shi na lace kalla dista wato shayatun fil ard kamar wanda aljanu suka wato batar da shi a cikin ƙasa hairan ya rikice yana cikin ɗimuwa lahu ashabun yad-auna-hu ilal huda yana da abokan tafiya suna kiransa zuwa ga shirya suna itina eh, zo mana ga hanya nan sai ya bar su ya bi fatalwa to wannan shine misalin kiran da kuke mana cewa mu bar manzon Allah mu kama shirminku qul inna hudallahi huwal huda kace shiriyar Allah ita ce shiriya ta gaskiya wa umirna linuslima li rabbil alamin an umarce mu domin mu miƙa wuya ga Allah ubangijin kai ba ga gumakan da kuke bauta mu ba wa ana qimus sala kuma an umarce mu an ce mana ku tsayar da sallah wattaqu ku ji tsoron Allah wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun shine wanda zuwa gare shi ake tayar da ku wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shi yasa nace mu koma farkon ayoyin domin akwai alaka tsakaninsu su kuma Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da abin da yake nasa ba na wani ba ma'ana shi ba da sanadarin kowa yake halitta ba duk wanda yake kaga abu ko yake talitta shi in ka shi ɗaki ka rufe ba kayan aiki ba zai iya ba bature da ya mota in babu kayan aiki ba zai mota ba ba haka ba to da allah zai yi dan adam da me ya yi shi da abin da an nasa ba wanda wani ya yi ba to allah kaɗai a haka wa yau mai kun fayakun ƙauluhul haqq ranar da Allah yake cewa zamo abin da ya ce zamo din nan kai tsaye sai ya zamo to ita ce ranar alkiyama qauluhul haq magana sai ita ce gaskiya ba magana da take gaskiyar ta Allah walahul mulku yawma yunfakhu fi sur Allah shike da mulki ranar da ake busa cikin kaho ranar da ake tada halitta daga cikin kaburbura su tashi zuwa wurin ubangijinsu alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin faida ɓoye wa huwa al-hakimul khabir shine gwani mai cikakken labari wannan ayoyi suna gwada mana girman Allah da kadaituwarsa da cancanta saga a bauta masa da kuma cewa shi kadai yake da mulki wanda an mulki na gaskiya walahul mulk shine mai mulki na gaskiya a wacce rana yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a a ranar da wani bai amfanar wani da komai wani bai mallaka ma wani komai duk abin da ka so ne amfani kan shi a wannan rana ba zai iya ba don haka ashe wajibi ne mu saki kowa mu kama Allah wa idh qala ibrahim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزار أتتخذ أصناما آلهة أكوي كراء أبيه قولنا آية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزار سيزما azar wato abin nan badal ne daga abihi wato lokacin da ibrahim ya ce mababansa azar akwai kira'ar wa kala ibrahim li abihi azaru ai ya azaru a tattakhidhu asnaman aliha ya kai azar kana riƙon gumaka su zamo abin bauta bai kamata gunke zama abin bauta ba to wannan aya da ta ce allah ya wato ibrahim salatu ya kira babansa azar yana ce masa me yasa kake riƙon gumaka abin bauta malamai sun yi saɓani dangane da ita da sunan da ya zo a cikinta saboda me saboda wannan azar ɗin bai zo a littattafan tarihi ba bilhassil ma in ka buɗe littattafan da Allah ya saukar kamar attaura da linjila za ka ga sunan da ake magana na mahaifin ibrahim shine tara tarahu tara don haka sai suka ce azar ba sunansa ba ne tun da yake ba a gan shi a tarihi ba wasu ma suka ce a'a azar nan gunki ne ma azar wai kala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha wanda kika siyaƙin larabci wannan yana da rakaka yana da matsala ibn jarir tabari a cikin tafsirin sai hikaito cewa wannan kalman ta'azar wasu malamai sun ce kalma ce ta suka ma'anarsa shine karkatacce wa kala qala ibrahimu li abi azar ya kai karkatacce atattakhidhu asnaman aliha to wannan ma dai malamai na ganin me kamata a ce annabi ibrahim ya mahaifinsa irin wannan magana ba wasu kuma suka ce a'a azar suna ne shi ma tara suna ne don haka kenan mahaifin annabi ibrahim yana da sunaye guda biyu wasu suka ce a'a azar suna ne tara laƙabi ne to ku tsaya ku ji abin da alhafiz ibn kasir ya ce ya ce wasu sawabu an nasma abihi azar abinda a daidai sunan mahaifinsa shine azar sannan sai ya kawo hujja ya ce domin ƙarara alƙur'ani ya faɗe shi azar sannan ya zo a cikin sayul bukhari hadisin abu huraira shi ne hadisi na 3,350 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama annabi ibrahim zai gamu da babansa azar ranar alkiyama ya ce faikulu lahu abuhu ya bunai alyawma la asik sai babansa ya ce masa kai ɗana yau fa ina tare da kai yau ba zan saba maka ba kaga ya makara faikulu ibrahim ai rabbi alam ta'idni annaka la tukhzini yawma yub'asu ubangiji ka min alkawarin cewa ranar alkiyama ba za ka tozarta ni ba wa ayyu khizyin akhza min abyal ab'ad to yau wani wulakanci ya fi mini babana wanda an mafi nisa yana nufi wanda ya fi kowa daraja cikin babannina ya fi kowa matsayi gare ni ya zamo dan wuta fa yaqulu ta'ala inni haramtu aljannata alal kafirin Allah ce to ai kuma na riga na haramta aljanna ga kafirai to har zuwa ƙarshen hadisi hadisi yana cikin sahih bukhari don haka alhafiz ibn kasir sai kafa hujja da shi cewa tun da yake ga aya ta faɗe shi kuma hadisi ya fito ɓarɓaro ya faɗe shi to jadda ita ce mu tabbatar da sunansa yadda qur'ani da hadisi suka faɗa shine azar yace kuma waɗanda suka ce tara tara ɗin gaba ɗaya ba ya da wani isnadi ingantacce da za a dogara gare shi to amma akwai malaman da ke ganin malaman tarihi na zamani da ke ganin ba mamaki ya zama azar ɗin daga tara yake kamar yadda isa daga yashu yake in ka buɗe attaura gaba ɗaya linjila kai ba za ka ga an ce isa ba sai dai yashu sunansa kenan daga bisani ainun ta koma farko shinun ta koma sinun sai ya koma isa da yawa a harsuna in aka daɗe ana tafiya ana samun irin wannan so in ka ɗauko taura a yau sunan annabi sunan mahaifin annabi ibrahim shine tara amma in ka ɗauko fassararta ta harshen wato ƙasar yunan za ka ga ansa sarra ya tashi daga taira an ɗebe ha ya koma sarra ya ɗinin ta koma alif ta koma ƙarshen ra kaga babu ha to ba mamaki wannan kaga sai ya dawo sarra sai ya koma asar kaga zai koma azar daga baya kuma ƙur'ani zai kira shi da sunan da ya koma gare shi kaga duk wannan ba laifi ba ne muradi dai shine Allah tabaraka ta'ala yana so ya bada darasi ga wanda ke ganin cewa kusanci shi kadai yana iya kai mutum aljanna to sai ga eh, Ibrahim alaihi salatu wassalam yana ce ma babansa atattakhidu asnaman aliha kana riƙon gumaka su zamo abin bauta gare ka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin da kai da jama'arka duk kuna cikin bata wanda a bayyana ne Allah ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard kamar haka ne muke gwada ma ibrahim ababen mulkin mu na cikin sammai da ƙasa ya kuna minal muqinin domin ya zama cikin masu sakankancewa masu ilimi na gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim ya gwada mashi abubuwa da dama da ke karasa ya yaƙini ya sakankance da Allah domin ilimi akwai wanda ya kai yaƙini akwai wanda bai kai yaƙini ba shine zato dukkan munan muna kyautata zaton za mu kai sallah ko ba haka ba wannan shi yasa za mu yi ta ɗunki ɗunkin sallah ko ba haka mu yi ma 'ya'yanmu amma kuma muna da tabbacin za mu kai to kaga muna da ilimi amma ba, ba ilimi ba ne zato ne to ilimi shine cewa yau nan alhamis ce kuma kai ɗinnan kana cikin masallacin abu huraira kuma yau biyu ga watan azumi kana ɗauke da azumi cikin ramadan wannan shine ilimi to amma shi kansa ilimin yaƙini kashi uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin shine labarin da wanda ya faɗa maka ka yadda da shi yanzu dukkan mu yadda da qur'ani ko ba haka ba saboda me saboda manzon Allah ya zo da shi mun yadda da manzon Allah sahabbai suka karɓo mun yadda da sahabbai haka mun amince cewa mutawatiri ne ba ƙarya a cikinsa to wannan shi ce mai ilmul yaqin akwai ainul yaqin shine abin da ka gani da idonka ko ka ji da kunninka ilmul yaqin shi abin shi ka sani kamar yadda ka san cewa tun ba matakka ce kaga wannan ilmul yaqini ne to akwai wanda ya wuce wannan ne haqqul yaƙin bahaushe na cewa yaro bai san wuta ba to in ya dafa me zai samu haƙƙul yaƙin yanzu ba wai a ce masa wuta ba ya san zafin nata shi ne haƙƙul yaƙin to kaga tabaraka ta'ala duk ya faɗi waɗannan ce eh, kalla ibn nan latarawunnaha ainal yaqin kafin wannan kallalau ta'lamuna ilmal yaqin ko ba haka ba kallalau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha sai ce ainal yaqin gani ido kenan ko ba haka amma da ya zo ga wanda ya shiga cikin wutar sai ce wa amma in kana min al mukaththibina ad fa hamim ya shiga cikin ta kenan wa jahim sai ce inna hadha lahuwa haqqul yaƙin. yanzu ya ji ta a jikinsa to to da Allah mataki mataki ne don haka annabi Ibrahim alayhi wassalam Allah ya gwada mashi abubuwa waɗanda suka sa ya samu ainul yaƙin da ma haƙul yaƙin kamar lokacin da aka jefa shi a cikin wuta sai Allah ta'ala ya ce mata ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim shin ubangijin da ya masa haka a ce bai san da shi ba a ce bai sakankance da shi ba a ce bai yarda da shi ba kamar lokacin da ubangiji umarce shi yanka ɗansa bisa jarabawa ya ɗauko yaron sai gilma shi ya ɗauko wuƙa ya sa ya rufe idinsa ya ja ya ce bismillahi allahu akbar falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin wa fadainahu bi dhibhin azim ko da ya buɗe ido sai ya ga garago an kawo daga aljanna ya yanka shi jibril alaihi salatu wasalam ya janye ɗansa shin ubangijin da ya masa haka ashe ba zai sakankance da shi ba to Allah tabaraka tala ya jarabci Ibrahim da abubuwa da yawa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna sai ya ci jarrabawa ɗari bisa ɗari ba wanda Allah ya taɓa jarabtarsa ya ci jarrabawa ɗari bisa ɗari in ba annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ba kamar yadda alhafiz ibn al-qayyim ya ce falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba lokacin da dare ya sako duhunsa janna ai ghatta wa azlama aljannu abin da ya sake kira su aljannu saboda ɓoyuwar da suke yi ashe dare shi ma aljani ne tunda ba a gani a cikinsa so jannan lailu ai azlaman lail ghatta lail falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba lokacin da dare yayi sai ya hangi wani tauraro ibrahim alaihi salatu wassalam yana cikin al'ummar mutanen da ke bautar almanazir a tabiiyya akwai alkawakibus sab'a akwai rana ashams shams akwai zuhal akwai mushtari akwai taurari guda bakwai waɗanda mutanen annabi ibrahim a.s. sun yi amanna da cewa in ana bautar su to allah zai yarda da kai saboda mi saboda wai a ganin su ni na yi kankanta ga in bauta ma allah kai tsaye wane ni ai ban isa ba to wannan shine asalin duk shirkar duniya tunanin kai ba kowa bane baka isa ba baka isa ka kai ga Allah ba sai ka ɗauki Allah kamar irin sarakunan duniya wa'anda suna da magatakarda suna da eh suna da sallama suna da jekadiya suna da mutane da sai ta hannunsu ne ake kaiwa sai Allah ta baraka ta ce ni ba haka nake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duk inda Allah ke ta sa'alaka yas'alunaka galibi zaka isko an ce kul ko ba haka amma nan ko kul ba a bukata wa idza sa'alaka an ibadi anni babu ma fa kul fa inni qarib jaye zan faɗa musu kai kusa nake da ku to kaga ashe Allah baya bukatar sai mun yi ta joni joni wannan ya kai ga rawa ga wannan sannan ya kai ga wancan ai ta joni joni sannan ya kai ga annabi ya kai ga jibrilu sannan ya kai ga Allah ba bukatar wannan so in ka yadda kai bawan Allah ne duka ka kai kokin ka gare shi to sai suka ga cewa ba mu isa mu bauta mu Allah kai tsaye ba amma bari mu bi ta hanyar gumaka ko kuma bari mu bi ta hanyar rana da wata kai tunda suke da haske ai abin bauta ne kuma idan mun bauta musu ai ubangiji zai yarda da mu to sai Ibrahim sai ya biyo masu ta abin ta abin da suke ganewa ah, ya ce falamma falan janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi lokacin da ya ga tauraro babban tauraro mai haske wanda yana cikin manyan iyayen gijinsu da ya gani sai ce hadha rabbi wannan ubangiji na kenan abin bauta na kenan alhafiz ibn kathir ya kawo saɓanin malamai hal huwa maqamu nazarin au maqamu munazaratin amma kuma yayi wato ainihin ya rinjayar da maganar munazara rinjayarwa mai karfi ya wautar da masu cewa wai makamu nazarin ne wai annabi ibrahim tunani ne yake yi har ya cimma ya gano allah da gaskiya ko dai a'a mutumin da allah ta'ala ya ce fa'atan mahunna kana tsammani ya tsaya wata shakka ba ya da shakka to a nan makamu munazara ne jayya ce da yake da su akwai wani uslubi na jidal na jayya da ake kira mujaratul khasmi idan abokin jayayyarka yana da wata aƙida to ka biyo ta cikin aƙidar tasa sai ka yanki yaro da yuƙa gidansu kun ga Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa yawma yunadihim aina shuraka'i ina abokan tarayyar tau Allah da kansa fa yake cewa haka to Allah na da abokan tarayya amma ga shi yana tambaye su aina shuraka'i ina abokan tarayya ta alhalin babu su amma su waɗannan ɗin suna da uduri a zuciyarsu na cewa gumakansu abokan tarayyar Allah ne don haka sai Allah ya biyo musu ta nan ta hakkuman don ya yi musu izgili kamar yadda kuma annabi Allah ta baraka talaki ce masa wa inna au iyakum la hudan au fi dalalin mubin ko ba haka ba gaya masu ko mu ko ku ɗayanmu na cikin ɓata ɗayanmu na kan gaskiya ɗayanmu na kan ɓata a'a manzo Allah yana da shakka cewa ba kan gaskiya yake ba kamar kuma inda Allah ta yake ce qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun da iya jayayya ne wannan qul la tusaluna amma ajramna manzo Allah ga ya musu Allah ba zai tambaye ku ba daga kangarar da muka yi la ilaha illallah manzo Allah yana kangara sabon manzo Allah suna kangara suna jurm suna crime ba su yi amma saboda a jawo abokin husuma a dawo da hankalinsa a ɗora shi kan gaske a nusar da shi sai aka yi masa abin da yake ganewa kaga da waka sai ka ce wala nus'alu amma ta'malun ba a ce tujrimun ba ko abin da kuke aikatawa ba za a tambaye mu ba mu ba za a tambaye ku ba za a tambaye ku zunubin mu ba mu kun ba za a tambaye mu ayyukan ku ba duka wannan uslubi ne na kira to wannan shi ne abin da Ibrahim alaihi salatu wassalam ya amfani da shi sai ce falamma ra'a al-qamar falamma ra'a falamma janna alaihi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi da ya ga wata ya fito sai ce a ah, jama'a ga abin ga ubangiji na nan eh, ya ga tauraro kai qala hadha rabbi ya ce ga ubangiji na nan ko kuma ya zama tambaya ce hadha rabbi ya zan huzifa harful istifham a hadha rabbi wannan shine ubangiji na za su ce eh shine falamma afala qala la uhibbul afilin lokacin da dare ya kara yi wata ya ɓace sai ce to ni kan bani son wanda ke ɓacewa yana so ya gwada musu ubangijin da ake bauta bai kamata ya zama wanda yau yau akwai shi gobe babu shi ba falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi lokacin da ya ga wata ya fito baro baro sai ce a to wannan kuma shine ubangiji na suka ce eh shine فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين lokacin da wata ya ɓace sai ce to yanzu kam idan ubangiji na bai shiryar da ni ba har na gano shi da gaskiya to zan zamo cikin mutane batattu su ne yake ma'arashi masu bautan wata falamma ra'a shamsa bazighatan kala haza rabbi lokacin da ya ga rana ta fito baro-baro ta yi haske tas ƙala haza rabbi haza akbar yace to an huta yanzu kan ga ubangiji na nan wanda shi ya fi girma falamma afalat lokacin da ta gushe ƙala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun to nan fa sai ya hau bari yana hudu ba yace to jama'a duk abubuwan da kuke bauta mana baranta da gare su don babu dawwamamme a cikin su ni ubangiji na hayyun ne la yamut mu lura da wata latifa lugawiya qur'aniyya a cikin wannan aya Allah ce falamma ra'a shamsa bazighatan qala hadha rabbi kaga ko shamsu hadhihi ce ko me yasa ce hadha rabbi saboda kalmar rabbi a zuciyarsa na gaskiya ita ce Allah kuma zai ce ma Allah hadhihi ba ko ba haka ba saboda ita kanta ranar sai aka bata damiri wanda ka ɗaukuwa a haɗa shi da rabbi amma bai kamata shay'un mu'annas ya zama ubangiji ba shi yasa kana iya ce mutum idan yana da ilimi kana iya ce masa alim in iliminsa ya kai ya bunƙasa kana ce masa allam kamar a ce dokta ne a fanninsa to da ya kai farfesa ƙara masa ta'ut mai da shi mace sai ka ce allama ka ba haka ba ya kai makura ga ilimi amma Allah baka ce masa allama ta'ut ba ta shiga gari sai dai allamul ghuyub ya fi ƙarfin ta'ud anis kai kana ƙara ƙurewa kana zama mace inni wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda annabi ibrahim ya ce ma mutanensa ni kan na fuskantar da fuskata na koma gaba ɗaya gurin wannan da ya ƙagi mai da ƙasa hanifan ina mai karkace ma duk abin bauta in ba Allah ba wa ma ana minal mushrikin ni ban zamo a cikin mushrikai ba to kun ji jawabin da annabi ibrahim ya yi to amma fa mutanensa sai da suka yi jayayya da shi wa hajjahu qaumun وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ۖ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ۖ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وحاجه قومه sai mutanen ibrahim suka rinka jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan kuna rinka jayayya da ni game da Allah gashi ya shiryar da ni kuna son bar shirya ne in kama bata wannan abinda ba zai yi kenan ba a kullum shi batacce fatar yake ka bar shirya ka dawo gare shi saboda me saboda kishin kai ke hasadar kai ke akan shirya da kake wadda kasirun min alil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran saboda me saboda su yadda kafirci a daidai a a hasadan min inda anfusi hasada ce kawai duk wanda yake akan gaskiya wallahi batacce hasada sai ke to kuma maimakon ya gano cewa ai ma idan na shiga gaskiyar idan na zo na kama hannunsa muka tafi tare na samu riba sai ya rinka ganin a'a don me ya dai baro ya dawo tare da ni kuma abin da ba zai taba yawa ba kenan wala akhafu ma na bihi illa an yasha rabbi shay'a bana jin tsoron abin da kuke ma Allah shirka da shi sai fa idan ubangiji na ya so wani abu saboda haka gumakan ku ba su samun ciyo ba su samun talauci ba su sa a kore ni aiki ba su ja mini komai na bakin ciki sannan ba su iya kawo mini alkhairi illa an yasha rabbi shay'a duk abin da ku ga ya same ni to dama Allah yake nufi don haka ya kai dan uwa wanda Allah ya gwada mashi gaskiya riƙe ta kankan wallahi mushriki bai iya maka komai da shi da ababen bautarsa gaba ɗaya wallahi ba su kai fiffikin ƙuda ba a gurin Allah ba komai ba ne saboda haka da mai yi maka barazana ka shigo don ka samu arziki da mai maka barazana ka shigo don kar ka talauce da mai ce maka in ka shigo za a baka lafiya daga ciwonka za ka samu mata mai kyawo za ka samu kuɗi za ka duk ƙarya ne ولا أخاف ما تشركون به إلا ما أشركتم آه، آه، بنا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وكيف أخاف ما أشركتم كيف ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا آه أشي ناس لك يعني ولا أخاف ما تشركون به illa an yasha rabbi shai'a ibrahim ya koya mana darasi babba cewa duk wanda ake ganin girmansa in ba allah ba to mu ya kamata mu ɗauke shi a matsayin bawan allah wanda shi ma kansa bai da iko akan kansa bai iya ma kansa komai sai abin da allah ya so don haka ba zai iya mana komai ba sai abin da mu ma allah ya so shi a gare mu wasi a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na ya wadaci komai ta fuskar ilimi ba abin da allah bai sani ba allah ya san abin da ke sama ya san wanda ke ƙasa ya san wanda ke bayyane ya san wanda yake a ɓoye la takfa alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama a ƙasa ko a san ba abin da ke ɓoya ga Allah wannan shine wato kasancewar Allah a ko'ina ta a fuskar ilimi kenan wasu a rabbi kulla shay'in amma fa ilma afala ta tazakkarun shin ku ba kuwa astuwa wa kaifa akhafu ma ashraktum dan me da zan ji tsoron abin da kuke yi ma Allah shirka wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana alhalin ku ba ku ji tsoron yi ma Allah tarayya da abin da bai saukan muku da hujja a kansa ba ubangijin da yayi ku yayi arziki mako ya ba ku rayuwa sannan yayi waɗannan ababen bautar taku kuka bar shi kuka bauta ma waɗannan ababe ku ji tsoro ba sannan ne ji tsoron barin bautar Allah zuwa bautar ku ba zai yi ba fa ayyul fariqaina haqqu bil amni to ku yi nazari ku dawo ma hankalin kanku ayyul ne a bil amni da mu da ku ni da jama'ata ku da jama'ar ku wane ne fi cancanta ya samu aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali in kuntum alamu in har kun sani ku tsaya ku yi nazari ni ina bauta ma wanda shi ya yi mu ya yi ku Ya yi abin bautar ku ku kun bar Allah da ya halitta ku ya halitta mu kuna bauta ma waɗanda da ku da su Allah ya halitta ku da mu da ku ya fi kamata ya samu nutsuwa in kuntum alamu ba su ba da amsa ba amma Allah ya ba da amsa ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani kun ba su gauraya imanin su da shirka ba shine zalunci anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu sahabbai sun ce manzo Allah wannan aya tana tada mana hankali idan an ce ba a so a hada imani da zalunci a cikin makon da bai zaluntar kansa sai manzo Allah ya ce a'a ba ku ji maganar bawan Allah mutumin kirki Luqman da yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ba ku ji wannan ba saboda haka shirka ake nufi anan wanda ya imani yana tauhidi sak baya shirka Allah ce ula'ika lahumul amnu kaji waɗanda adda kwanciyar hankali kaji waɗanda ke da nutsuwa a cikin zukatansu kaji waɗanda a duniya suke rayuwa nagartacciya ka ji waɗanda cikin kwanciyar kabari za su iya bawa matambaya amsa ka ji waɗanda a tsayin alkiyama kallon mutane suke yi ka ji waɗanda za su tsallake cikin kwanciyar hankali ka ji waɗanda za su tabbata cikin aminci da kwanciyar hankali a aljanna wahun muhtadun su an shiryayyu haka shirya ita ce tauhidi sak amma tauhidi a ɗan gurɓata shida wata 'yar shirka da girmama wani da liƙa hotuna da rataye ababe da dogaro ga wanda ba Allah ba da kwanto da aljihwa wasu ranar alkiyama duk wannan gaba ɗaya ba shirya ba ne ne kuma babu aminci a cikinsa sai tashin hankali wa tilka na Allah ce wannan ita ce hujjar mu atayna ha ibrahim ala qaumihi mun ba ibrahimu ita akan mutanensa kuma duk mabiyan ibrahimu a duk tsawon tarihin duniya to da wannan hujja ne suke kafawa cewa abi Allah shi kadai a saki kowa narfa'u darajatin man nasha' Allah ce muna daga darajoji wanda muka so mu ba su ilimi mu ba su tauhidi mu tsayar da su akan gaskiya inna rabbaka hakimun alim lalle hakika ubangijinka gwani ne mai cikakken sani babu agogo a hannuna ban san lokaci ba to madalla ban ji ba to bismillah ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ۖ وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah ya gafarta ma babanka da nawa da na sauran jama'an musulmi wa habna lahu ishaq wa yaqub wato wannan ayoyin har sun kashe min jiki kwarai da gaske wanda duk <clears throat> ya tsaya ya nazarin waɗannan ayoyi zai gano cewa duk annabawa ta farkin su guda ne wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ya ce muka bawa Ibrahimu kyautar ishaqa da yaqub ishaq ɗa ne a gurinsa yaqub kuma ɗa ne ga ishaqa don haka jika ne a gurinsa yaushe ne aka bashi wannan kyauta a lokacin da ya kai sanda ba ya tsammani ya haifu saboda ya zarci shekara ɗari a duniya duk mutumin da ya kai shekara saba'in saba'in da biyar ya kai tamanin to in dai ba ya riga ya fara haihuwa da wuri ba to akwai wahala ya yi tunanin zai haifu to amma annabi ibrahim alayhi salatu wasalam a wata ruwa ya kai shekara ɗari da ashirin sannan ne allah tabaraka wa ta'ala ya bashi isma'il bayan isma'il ya bashi ishaq sannan wa bin wara'i ishaqa yaqub lokacin da za a je zuwa halaka mutanen annabi lot sannan ne aka ba mala'iku umarnin su tsaya su yi ma ibrahim bushara lokacin ne ya faɗa ma ibrahimu cewa ah, muna maka bushara da abin haifuwa za ka haifi ishaq kuma bayan ishaq za a samu yaqub wanda yake a cikin sunansa akwai tafa'ul na aqib zai yi zuri'a saboda haka kai da kake ganin ka tsufa baka haifu ba a'a za ka yi zuri'a wadda za ta cika duniya kuma za ta kai har ƙarshen duniya shine yaqub alladhi lahu aqib wanda yana da baya yana da zuri'a yana da ƴaƴa nan ne matar ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha ita kanta matar shekarun shekarunta 93 ana tsammanin ta ɗau ciki har ta haifu kuma ba ta taɓa haifuwa kafin haka ba kaga abu ne mai ban mamaki ta ce inna hadha la shay'un ajib ko ba haka ba wannan abu na da ban mamaki qalu ata'jabina min amrillah kaga yana cikin ayoyin Allah da Allah ya gwada ma Ibrahim wal yakuna min al saboda ya samu yaqin ya zamo ya zamo haqqul yaqin suka ce mata rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait ya ku ahlul bait na ibrahim suna magana da matarsa suka ce wannan rahamar allah ce da albarkokinsa a gare ku innahu hamidun majid babu shakka ko wannan haifuwa haifuwa ce mai albarka domin duk wani ɗan adam da ya rayu bisa doron ƙasa ya bauta ma Allah su to suna da kamisho cikin ibadas saboda jikokinsu da tattaɓa ne kawai suka zama annabawan Allah akwai albarka da ta wuce wannan babu ta Allah ya ce kullan hadaina da ya saka da yaquba duk mun ba su shirya ma'ana mun ba su annabta wa nuhan hadaina min qabl nuhu shi ma gabanin haka mun shiryar da shi wa min zuriyatihi daga cikin zuri'ansa shi wane ne nuhu saboda me saboda shi ne kusa-kusa ko shi ne aka gaba faɗi yanzu-yanzu wa nuhan hadaina min qablu wa min zuriyatihi to kuma su malamai sun ce ai gaba ɗaya maganar an koro ta ne saboda annabi ibrahim saboda haka wa min zuriyatihi daga zuri'an annabi ibrahim ne amma muka duba za mu ga akwai ishkali ga cewa ibrahim ake nufi a nan mu karanta annabawan mu ji da aka ce wa min zurriyatihi sai aka ce dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna alal alamin annabi goma sha hudu aka faɗi anan to shin dukkanin su an nuhu ne eh dukkanin su an nuhu ne wannan ba iskali tamam muka ce dukkan su an ibrahimu ne to dukkan su an ibrahim amma banda lut lut bai cikin zuri an ibrahim amma kuma ɗanɗan uwansa ne kun gane ko kamar matsayin ibnul amma yake a gare shi saboda haka lokaci guda ma suka yi to kaga ba zai yiwu kenan a sanya lutu cikin zuriyan ibrahim ba shi yasa cewa wa min zuriyati ai zuriyati nuh ya fi karfi fa huwa aqrabu mazkur amma ya halalta zamo daga zuriyan ibrahim ya zamo li'annahu siqal kalamu li ajlihi sai mu ce wa min zuriyati taghliban mahiyan waɗannan da za a faɗa zuriyarsa sani. in ban da lutu ana haka ba laifi to Allah ya ce duk waɗannan da muka ambata cikin zuri'a sane wa kadhalika najzil muhsinin duk masu kyautatawa irin wanda Ibrahimu ke kyautatawa haka muke saka masu mu ba su zuri'a ta kwarai mu ba su ambato mai kyau mu ba su ilimi mai albarka mu ba su aiki nagari wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min salihin duk waɗannan da aka faɗa suna cikin mutanen kirki wa isma'ila wa liyasa'a wa yunusa wa lutan wa kullum faddalna alal alamin kowannen su a zamanin sa mun fifita shi akan talikai saboda haka a zamanin annabi to ya fi kowa daraja ba wanda ya kai shi wa min aba'ihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim kuma haka daga babanninsu da zuri'ansu da 'yan uwansu wajtabainahum muka zaɓe su wa hadainahum ila siratin mustaqim muka shiryar da su zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya zalika ya ya bihi man yasha'u min ibade wannan ita ce shiryar Allah wanda yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa da ita walau ashraku duk annabawan nan da muka faɗa da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata na lada da Allah ya rubuta shi don kasancewa Allah bai karɓi shirka daga kowa ba za su taɓa yin shirka ba ba aikinsu ba ne amma bahaushe yana ce a tauni tsakuwa don aya ta san ita ba komai ce ba taunar ba ya da duk wanda ya tauni tsakuwa aya na ba shi wahala to idan dai allah ya ce annabawansa 25 ko to ai sha hudu muka karanta nan sai ishaqa da yaquba sha shida kenan sai ibrahimu sha bakwai kenan kwa ko su can gaba ne haka ni dai lissafin da dai sha bakwai na kawo sha hudu na kawo in kada da ibrahim da isaac da yaqub sha bakwai kenan to fa ikhtalafa al-ulama ala salasati aqwal bari mu zano su ai yana da kyau ba sani ga ibrahim shi da ake magana kansa aka ce wa habna lahu shi ibrahim ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan a mun samu ƙari هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون قوم كينا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين شاهدوا كينا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين النبا قوم شاتقوس الله يتي ولو أشركوا شاتقوس إن داسوين شركة لحبط عنهم ما كانوا يعملون da duk abin da suka kasance suna aikatawa na lada da ya ruguje baya da amfani saboda haka sanadarin shirka bala'i ne guba ce kun san tsuntsaye da take cin goro to haka shirka take cin addini haka take cin ibada shi yasa shaidan tarkon na farko a gurin gurinka shine ya kada ka ga shirka idan ya ci nasarar wannan baya da sauran damuwa da kai zai iya barin ka kai komai zai iya sa kowace shekara ka biya ma mutum 20 aikin hajji zai iya sa kowace shekara zai iya sa ka rinka azumin litinin da alhamis ma zai iya sa ka rinka sauka alkur'ani ko wani mako amma kana nan kana wata shirka kana bin wani ba Allah ba ka jingina lamarinka ga wani ka ɗauka wani ke baka sa'a domin kasuwancin ka ya riba idan mace ce ta ɗauka cewa akwai mai bata ba Allah ba za ta samu haifuwa gurin wani ba Allah ba sannan wani zai mata aiki domin kada a mata kishiya to idan shi ya samu wannan tarko zai iya barin ka kai ta dukkan ayyukan alkhairi domin ya san duk abin da kake yi to ɗigo guda na shirka in an zuba a cikinsa zai ruguza shi Allah ka yi mana kariya Allah ce ulaika na humul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗancan da muka ambata annabawa goma sha takwas sunayen da muka ba su littafi muka ba su hukunci wato shari'a muka ba su annabta fa in yakfur biha haula idan waɗancan sun kafirce ma wannan sun kafirce mu addinin sun kafirce mu shari'ar faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin idan su Abu Jahal sun kiya idan su Walidu dan Mugira sun kiya idan su Abu Lahab sun kiyarda to Allah ya kawo su Khalid ibn Walid Allah ya kawo su Abubakar Siddiq Allah ya kawo su Suraqah ibn Malik ibn Dawsham don haka duk lokacin da wani ya ce ba zai bi Allah ba akwai waɗanda za su bi Allah madadinsa akwai wuta akwai aljanna ula'ika alladhina hada Allah waɗancan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su fa bi hudahum iqtade ya kai manzo kai koyi da shiryar su wannan iyaka kai makura ga nuna ce addinin annaba abu guda ne saboda duk sabanin da kaji ana faɗi malamai ai daman da ɗaya suna sabani ban daga tauhidi ba sabani ga tauhidi tauhidin annabawa guda ɗaya ne tauhidin mabiyan annabawa guda ɗaya ne duk wanda ya saba musu ta tauhidi to bid'a ce da ya zo da ita ga addini saboda ka muna karɓar saɓani amma a furu'a mun yadda mu yi saɓani ruwan tsarki me yake yake ɓata su wani ya ce ai in kaɗan tarwa ruwan shi kenan sun lalace wani ya ce a'a ko ruwan fanta ma kai alwala da su duk dai wannan saɓani ne ba matsala amma dai a tauhidi babu saɓani a sifofin Allah babu saɓani ina Allah yake babu saɓani waɗannan duk abubuwa ne da annabawa su riga sun gaba da maganarsu fir'auna ma ya faɗa mana annabi musa ya faɗa masa inda allah ko bai faɗa mana ba ya hama nubni li la alli attali ila ilahi musa wa inni la azunnahu kadhiba to sai ga wasu musulmi su suna ganin musa kadhiban ne sun yi tarayya da fir'auna anan so a tauhidi babu sabani a ko ina ana iya sabani saboda nassi yana iya zai sabani amma nassi bai saba ga tauhidi idan kaga ka saba to wasu kabi suka batar da kai yan falsafa kabi ahlul kalami ka bi waɗanda dan fodiyo Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda ya bi su bata a koma komarsa ulla as'alukum alaihi ajra ka ce ni ba ni tambayar ku wata lada ba ni wata jinga in huwa illa zikra lil alamin wannan abin da nake wa'azi ne nake ga talikai gargadi ne duk wanda ya so liman sha aminkum an yastaqim ta ma tashauna illa an sha Allahu rabbul alamin an nuna mani lokaci yayi abu dakata ana abin da muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mu yi kuskure ko tutubin harshe ubangiji cikin rahama ka karkato da mu ka gwada mana gaskiya ka ba mu iko ko ba gare ta wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to an kawo tambayoyi amma dai abin da nake so ku yi hakuri mu rinka bari muna diba tambayoyin nan daga baya mu bada amsar su saboda kar mu yi abin da ba daidai ba Allah ya samu dace akwai sanarwa guda biyu malam ya halatta mai talakwai a cikin masallaci to ba za mu yi talakwai imamu malik ba a ba za mu yi talakwan makarantar imamu malik wadda aka sai suwa waje eh <laughs> amma za mu ba da sanarwa mai muhimmanci nta sakkwato ku yi kokari ku ɗauki wannan sanarwa ko da wani wuri za ku shigar da ita cikin karatu <clears throat> a yan uwa akwai albishir mai muhimmanci ga al'adar mu in an ce albishir mai kuke cewa to kuma gashi ni bani cin goro dabino ko buhu nawa eh? <laughs> goro fari tasko to alhamdulillah kamar da muka sani mun shekaro shekaran bara ba mu da tashar sunna tv ko sai ga ramadana na kama muna da tashar ahalus sunna wadda ba ka ganin komai ciki sai kala Allahu kala rasulu to bisharar mu ita ce wata tasha ta biyu ita ma ta samu sunan wannan tasha shine wisal wisal kuma wannan tasha babbar cibiyarta tana a sakkwato kuma tana hannun musulmi ahlus sunna ta fara yaɗa shiraruwan ta jiya da safe an sanar da ni jiya na yi kokari in kama ban samu wuce yasa ban sanar da ku ba amma da la'asar ina na samu bayanai masu nuna dalilin da yasa ban kama tashar ba don haka zan muku wannan bayani kuma domin ku je ku kama tashar duk wanda yake iya kama sunna tv idan attachment ne yayi yayi wani dori can ga ga faifai to ya koma ga faifan ne ya sake wani ɗori sannan ya kama wisal amma idan daman dish ne ya saye na utel sat irin wannan karami wanda ba su sayi dish ba yan wannan yan na'urar da ake sawa ta dubu biyu ne ko dubu uku to ku yi sacin yau dinnan za ku kama wisal television kuma sha Allah tabaraka ta'ala za ku fara ganin abin da zai daɗaɗa rayukanku ubangiji Allah ya ƙara kai mu gaba ya ƙara ɗaukaka addini da masu taimakon addini ta kowace fuska wa sallallahu wa sallam baraka wa anam ala abdi muhammad wa ala alihi wa ajma'in